يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ba haka Allah ciki kwansa yau muna ranar 23 da watan jimadar ula shekara ta 1439 da hijiran zuwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar tara ga watan biyu shekara ta 2018 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allu'ulu'u wal marjan فيما اتفق عليه الشيخان نمان محمد فؤاد عبد الباقي muna nan a shafi na talatin da takwas a ƙarƙashin babi na saba'in da hudu hadisi kuma na ɗari da biyu inda satin da ya gabata muka karanta hadisin daga farko zuwa ƙarshe muka kuma bibiye shi ta bangaren sanin bambancin da ke tsakanin ruwa ruwayar imam bukhari da imam muslim za mu fara sharhinsa a yau حديث أبي ذر حديث صحاب النبي أبو ذر جندب بن جنادة yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce furija an saka fi baiti an yaye rufin gidana an buɗe min rufin gidana na gaba rufin wa annabi makka a lokacin ina makka fa nazala jibril kwatsan sai mala'ika jibril ya sauko ففرج صدري يتاب كرجينا ثم غسله بماء زمزم sannan ya wanke kirjin da ruwan zamzam ثم جاء بطب sannan ya zo da wata tasa mazibi min zahabin na zinari mumtali'in hikmatan wa imana wanda yake cike da hikima da imani fa'afragahu fi sadri sai ya farara abin da ke cikin wannan tasa a kirjina thumma asbaqa sannan ya mayar da kirjin ya haɗe thumma akhadha bi yadi sannan ya kama hannuna araja bi ila as-sama'i dunya ya hau saman da tafi kusa da bayi da ni sama ta farko ce wannan gabar ita za mu bibiya cewar sahabin annabi abu dhar anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal haqiqa Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi ya ce furija an saka fi baiti an yaye saman rufin gidana wa ana bi makka ina makka fa nazala jibril sai jibril ya sauko malam badaruddin al'aini ɗaya daga cikin malaman da suka yi sharhin sahihul bukhari allah ya ji da rahama